A ranar Litinin ne hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta miƙa rahoton bincike da ta yi a kan ƙorafe-ƙorafen take haƙƙin bil'adama da jami'an 'yan sandan sa suka yi ta yi ga ministan shari'a kuma Antony Janar na tarayyar Najeriya Abubakar Malami inda ta buƙaci a hukunta jami'ai 35 da muka tuntuɓi ministan shari'a Abubakar Malami ya yi cikakken bayani a kan lamarin. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta ɗauki mataki na bin bahasi kuma ta shirya report. To wannan rahoto na abin da ta gani da abin da ta fahimta shine rahoto wanda ainihin ita wannan hukuma ta gabatar jiya ta bi bahasi ta bi kididdiga kan ainihin zargin da ake yi na cin zarafin bil'adama kuma a bisa wannan rahoton da ta shirya ta kawo kofi a ofishin attorney general ta bayyana da ra'ayoyinta amma ba kai gaba ta yanke hukuncin cewa a yi kaza ko kar a yi kaza dangane da abin da ya danganci 'yan sanda da ake zargi da keta haƙƙin bil'adama. Malami ya kuma ƙara da cewa. Ofishin attorney general zai bi bahasi da kaji idan akwai akwai buƙatar ƙarin bincike za a ɗauki matakai na ƙara bincike idan akwai bukata daga ɓangaren gwamnati na dogaro ga rahoton kancokan to gwamnati za ta sanar abin da ya kamata a sanadiyar wannan ne yasa gwamnatin tarayya ba da daɗewa ba ta sama doka hannu da ke ake kira police act wadda a cikinta ta yi tanade-tanade waɗanda ke da nasaba da community police wato ainihin ɗan sandan al'umma har ila yau a cikin wannan dokar an zo da abubuwa da suka danganci inganta aikin ɗan sanda har ila yau kwanukan nan an koma samu wata doka hannu da ake kira Police Trust Fund Establishment Act wadda ita kuma ainihin doka ce wadda ake kokarin saman ma 'yan sanda kyakkyawan kayayyaki na aiki. A makon jiya ne hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta kafa kwamitin binciken tsaffin jami'an SAS mai zaman kansa domin gano gaskiya akan koke-koken 'yan ƙasar na take haƙƙin bil'adama inda ta miƙa rahoton bincike da ta gudanar ta hannun babban sakatarenta Tony Ojuku tare da wasu muhimman abubuwa tana mai ra'ayin cewa Anthony Janar Malami zai duba yadda a hukunta masu laifi a shari'anci. A wani bangare kuwa ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa babu zanga-zangar da ta samu gagarumin nasara kamar ta NSAS yana mai nuna yakinin cewa za a samu sauyin da ake fafutuka a ƙasar kuma za a kawo gabar da mutunta haƙƙin bil'adama zai zama ginshiƙi ga komai tare da neman masu zanga-zanga su ba wa zaman lafiya dama. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.